da daidai da ashirin ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta dubu wannan shine majalisi na saba'in da uku daga cikin jiragiyar kasusuwan karatun littafin hikmatu min tarikh wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis allah ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikmatu min tarikh yana tattaunawa ne da tantance bayanai dangane da rigingimu da suka faru na bambancin ra'ayi na siyasa tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga bayan rasuwarsa da abin da ya faru a zamanin tabi'ai har zuwa shekara ta ɗaya bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa wasallama shekarar da aka shi sayyidina Hussein dan Aliyu dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa babu shakka wannan malami ya kai matuƙa wajen tantance gaskiya da rabe tsaba daga tsakuwa da kuma ba da amsa akan mafi yawan shubuhohi waɗanda 'yan bid'a masu sukar sahabbai da sauran magabata suke amfani da su wajen cin mutuncin waɗannan al'umma Allah ruhi ya saka mushi alkhairi yawa ba su wannan katu ba su manta ba hanyar da dai ma ta tabbala akan mas'ala da ke da alaka ta Allah na wajen nan na magana da Allah waɗanda wadda take da alaka da ainihin wato a auren mutu'a a inda muka jiyo bayanai a kasusuwa wajen guda hudu zuwa biyar da suka gabata yanzu za mu ci gaba da ƙoƙarin karanta wato bayanan da muka ɗauko daga littafin as-sunan al-kubra ta al-imam abubakar al-baihaqi Allah ya ji kanshi da gafara a inda muke karanta hadisan da ya kawo babu mutu'a za mu tashi a kan lamba hadisi na dubu goma sha hudu da ɗari bakwai amin da ɗari ɗaya da saba'in da uku al-imam al-baihaqi ya ce akhbarana abubakar bakr ibn al-hasani قال وأخبرنا وأبو زكريا ابن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس محمد بن عبد يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن عبيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن متأة النساء نافع يجي أن تنبي صحابي أبلاي دو عمر الله يقارى مسي يتاشي دما يفنسا game da hukuncin mutu'a faƙala sai ce haramun haram ne amma inna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu law akhadha fiha ahadan la ma bil hijara yace kuma wallahi da Umar ya kama wani zamanin halifancinsa sa kenan da ya kama wani yana yin irin wannan danya aiki da ya jefe shi da duwatsu da ake jefa wanda ya zina ma'ana ka gane cewa haramcin shi iri ɗaya ne da haramcin zina hukuncin shi iri ɗaya ne da hukuncin zina Allah ya tsare mu mala yace wa akhbarana abu abdullahi al-hafiz qala akhbarana abu al-abbasi muhammad ibn ahmada المحبوبي قال حدثنا الفضل بن عبد الجبار حدثنا علي ابن عبد ابن الحسن بن شقيق حدثنا نافع عن ابن عمر قال سمعت عبد الله ابن عبيد الله ابن ابي مليكه يقول yace na ji wannan tabi'i yana cewa su'ilat aisha radiyallahu anha an muta'atin nisa'i wata rana a majalisin karatu aka tambayi tuna Aisha radiyallahu anha game da hukuncin auren muta fa qalat sai ta ce baini wa bainakum kitabullahi azza wa jalla tsakanina da ku hukuncin wannan shine ku karanta littafin Allah alqur'ani fadan Allah da yake cewa wa qara'at hadhihi al-ayata walladhina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumina wa man ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul azima kace Allah yana faɗa cewa daga cikin sifofin muminai suna kiyaye al'awarsu ba sa amfani da al'awarsu don jima'i ko makamancinsa sai ga matayensu na aure ko kuma abin da suka mallaka na daga cikin bayi ku Allah ya ce wanda duk ya nemi jin wani daɗi na alaƙa da mace ta wani abu koma bayan biyun nan to wannan ɗan ta'adda ne a cikin addinin musulunci ta ce sai ta bada sai ta ƙara bayani ta ce faman ibtaga wara ma zawwajahu Allah aw mallakahu da. ada wanda duk ya nemi wani abu abin da ya ci matar da Allah ya aura mishi ita da kuma abin da Allah ya mallaka mishi na baiwa wannan yayi ta'addanci وروي في ذلك عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها har ila yau akwai wannan riwaya daga ainihin babban malami cikin tabi'ai alqasim ɗan muhammad dan abubakar kenan wanda yake wato aisha tana matsayin kaka ce gare shi kenan an ruwaito daga gare shi ainihin wato shi ma ya ba irin wannan labari daga aisha sai malam ce wa akhbarana abul husaini ibnu bishrana bi bagdada qala akhbarana isma'il as-saffar قال حدثنا عبد الكريم ابن الهيثم حدثنا أبو اليماني أخبرني شعيب عن نافع قال قال ابن عمر نافع يتي عبد الله عمر يفعل يتي لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام bai halatta ga wani mutum ya auri wata mata ba sai irin auren musulunci yayin auren musulunci yumhiruha ya bata sadaki wa yarifuha wa tarifu sannan kuma akwai gajejeniya tsakanin shi da ita wala yuqadiha ala adali kada su yarjejeniya akan kwana kaza ne kawai auren nan ko wata kaza ko awa kaza wanda shine ainul muta'addidin kenan ko ala ajali ma'lumin sananne wanda suka lissafa inna hamra'atu cewa iya wannan lokacin ne auren su a'a ba haka bane ta zama matar shi ce kawai har abada fa in mata ahaduhuma lam yatawarasa ya tawarasa wato ta zama matan shi na waɗannan kwanakin ta yadda in ma ya mutu tsakanin wannan kwanakin babu gado sai ko ta tara kayanta ta ƙara gaba ba gado ba ta kaba haka ne ita ma ta mutu ba gado babu komai babu wani ba ba kare bun da mu wannan ba aure na musulunci ba aure na musulunci shine a ba ta sadaki ma'ana a nemi yardarta da yadda iyayenta a ba ta sadaki a samu shaidu a ɗaura aure kuma aure har ila ma sha Allah babu wani ajali da za a kiyada mashi sai abin da Allah ya kayyade mashi na rasuwa ko raguwa malam bayaki ya ce wa akhbarana abu abdullahi al-hafiz wa abu zakariya ibnu abi ishaqa qala haddathana abu al-abbas muhammad ibn yaquba haddathana al-abbas ibn muhammad al-thuri haddathana khunais ibn abi ibn bakr ibn bakr ibn khunais wannan mutumin mai rauni ne da haka wannan isnadin da muke karantawa jama'a ba shi da inganci yace haddathana malik ibn ah, mighwal an abdurrahman ibn al-aswad an abi dharr qala abu dharr yace inna ma uhillat lana ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mut'atin nisa'i salatata ayyamin thumma naha anha musa bai kadai an halatta mana mutu'a ne kwanaki uku kadai sa'an nan aka hana mu sun mana ha an ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ya hana to kamar yadda na faɗa isnadin ne bai da inganci kaga ga wannan matanin mun karanta abubuwa irin shi masu inganci sai malam ya ce wa akhbarana al husaini ali ibn ahmad al-makburi ibn al-humami nan ne ko al hasani ali ibn ahmad al makburi ibn al humami bi bagdada أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري قال حدثنا سعيد ابن أمر أخبرنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق daga Muhammad ibn Ishaq mai sira da magazi wanda shahararre ne wajen tadlisanci gashi kuma ya ce an Abdurrahman ibn al-Aswadi an Ibrahim an Sulaiman muharibi an da littaimi an abi zarrin qala in kanat almut'atu li khawfina wa li harbina kadai mut'a fa ta kasance ne a halin in ana zaman tsoro tsoron kada mutum ya auka wa zina wa li harbina da kuma idan an fita halin yaki wannan isnadin shi ma da rauni saboda dan ana ta Muhammad ibn Ishaqa amma mun ji cewa wannan magana babu shakka tana da goyon bayan nassoshi da makaranta a baya musamman dangane da al'amari na yaƙi ko da kuma cewa da aka je yakin babu mata da yawa kuma za Allah ya lura situation din da ake cikin mutane sai da bukatun su mu'amala da mata sai ya halasta musu wannan ainihin wato al'amari na auren muta malam ne yace wa akhbarana Abu Bakr muhammad ibn Ahmad ibn al-Harith al-Faqih qala akhbarana abu muhammad ibn hayyana. أبو الشيخ الأصفهاني قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا عمرو بن علي وبكار بن قتيبة قال حدثنا مؤمل مؤمل حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال wannan isnadi cike yake da manya manya malamai jama'a qala yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi gazat tabuka fa nazalna bi thaniyatil wada mun fita za a tafi yakin tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka yada zango a waje da ake cema thaniyatul wada'i fara'a nisa'an yabkina kawai sai manzo Allah ya ga wasu mata suna ta kuka fa qala ma hadha yace me ya faru kila sai aka ce da shi nisa'un tamatta'a bihinna azwajuhunna wasu mata ne da ka gansu nan wasu mazaje suka aure su auren muta sun mafaraka hunna yanzu kuma bayan sun fara jin daɗin zama auren kawai suka rabu da su kwana ɗaya biyu uku tana jin daɗin zaman da mijin kawai sai ce ya suke ta wani lokaci ya yi fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai maza Allah ya ce harrama au hadamal muta'ata an nikahu wal talaku wal iddatu wal miras ce aure da saki da idda da gado sun ruburguza ko kuma sun haramta auren mutuwa wannan kuce-kuce da aka game da aure cewa in an yi aure in ta kama a yi saki suna ta ba da damar yadda za a yi sakin idan an yi rasuwa addinin musulunci ya kawo yadda za a yi idda ba irin ta maguzanci ba haka idan an yi saki da kuma gado da ke tsakanin ma'aurata da alkur'ani ya faɗa ƙarara waɗannan abubuwan da suka zo in ji manzo Allah sallallahu sun soke auren muta ko kuma sun rugurguza shi kazalika rawahu ishaqu al-hanbali wa jama'atu an mu'ammadu ibnu isma'ila ina fata muna biye jama'a sai malam yace wa akhbarana abubakar muhammadu ibn ibrahim al-hafiz akhbarana abu nasr al-iraqi حدثنا سفيان بن محمد الجوهري قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا سفيان حدثني داود يعني ابن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال babban tabi'i sai dan musaib yake cewa nasakhal mut'ata al miras yace gado ya soke ainihin auren muta wa an sufyana qala qala ba'du ashabina daga Sufyan al-Thawri yace wasu daga cikin malaman mu sun faɗa anil hakami ibnu udaa ibnu utayba an abdullahi ibn mas'ud qala abdullahi ibn mas'ud yake cewa nasakhatha al-iddatu wat-talaq wal-miras ce da idda da saki da gado sun soke auren muta qala al-adani ya al-mut'ata yana nufin wato muta'a kaga san ya ce ne nasakhatha ya fada da miri kawai ورواه الحجاج ابن أرطاح عن الحكم عن أصحاب عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال يتي المتعة منسوخة أورا متعة أن شابي شي نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث abin da ya soke ta shine saki da sadaki da ainihin idda da gado wa akhbarna abu amrin al-adibu قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي فذكر الحديث بإسناده عن عبد Abdullahi بن مسعود في المتعة ya ambaci isnadin irin wannan har zuwa kan Abdullahi dan Mas'ud game da mut'a qala Uqayba sai Uqayba yace a wannan isnadi yace mene yace rawa Abu Muawiyata an Isma'ila ibn Abi Khalid an Qais an Abdullahi hadha al-haditha wannan shi wani isnadi ne daga Abdullahi dan Mas'ud din da na wannan hadisi wa qala fi akhirih karshe sai ya ce thumma turika zaka daga nan sai kowa bari kowa ya bari daga nan wa qala fi hadith qala wa fi hadisi wa fi hadisi ibn al-musaffi an ibn uyayna an isma'ila fi akhirih cikin karshen da can ana yi sai kuma aka aka haramta wa fi hadisi abdurrazzaq amma amarin an isma'ila an qais bi naskhi zalika ya'ni al-mut'a cewa an zo da share wannan duk dai lafazozi ne da suke kuma ga ma'ana ɗaya shine an haramta bayan da ya halasta. wa akhbarna Abu Bakr ibn al-Harithi al-Asbahani qala akhbarna Ali ibn Umar al-Hafiz qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Dawud حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا ابن بكير حدثنا عبد الله بن لهيئة عن موسى بن أيوب عن إياس ابن عامر عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال سيدنا أبو طالب الله يكارى مسيح دايكي شوى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ياي هني عن المتعة دقاور متعة قال سيتي وإنما كانت لمن لم يجد dama can kawai an halarta ne ga wanda bai samu aure ba falamma unzila nikahu wat talaqu wal iddatu wal mirasu bayna az-zawj wal mar'ati nusikhat sai na da lokacin da aka sauka da hukuncen hukuncen aure da saki da ainihin idda da gado tsakanin miji da mata daga nan sai aka share ta domin da duka waɗannan babu su a jahiliya babu ka'idoji na saki da za a saki mace a ba ta mutu ta talak babu ainihin gado idan miji ya mutu ya bata ƴan uwan shi za su kwashe komai su wulakanta ta babu idda ba abubuwa duka babu tsari da mutane suna mu'amala da mata ne kawai kaifa mattafaq din da ka samu yadda ka san dabbobi suna yi to sai ya zama da Allah ya zo ya saukar da waɗannan hukunce hukunce sai aka soke waccan al'ada shikenan kamar da ka a can daga nan babu wanda ya sake komawa illa man shazza ko wanda ya samu kanshi a cikin wani haɗari to abin da muke cewa ƴan uwa waɗanda suke cewa su musulmai ne kuma suna shige ma ƴan shi'a suna yin irin waɗannan ɗabi'a shi ne kar ka je dan neman kawai jin zaƙin wasu ƴan kwanaki a halaka maka addininka da rayuwarka da imaninka ka je kuma ranar alkiyama za ka ba da ainihin account na abin da ka aikata idan aure kake so je kai aure aure ya halatta gare ka amma dan kawai wani dan jin daɗi dan kankani ka je a lalata maka akida kawai dan ka yi zina dan a halatta maka zina kawai da kuma mutane da dama wannan shike din su zuwa ga ainihin wannan harka ta shi'a suna ganin sun samu yanayi wanda za a halasta musu su to ka gane cewa ko da an halasta maka a gurin Allah bai ranan haram kuma da wannan hukuncin Allah zai kama ka baya ga kuma batancin da ka samu a cikin aqidarka wanda yafi komai haɗari wanda yake musulmi yake yin zina mu ji wannan jama'a ya fi ka zama cikin karancin tashin hankali dan shi da aqida kai ko ka lalata aqida ka ka dauki aqida irin ta maguzawa ka rataya to wannan aqida ta kai ka tabaro Allah shirishin wa akhbarana Abu Abdullah al-Hafiz قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي ببغداد حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا إسماعيل ابن بهرام حدثنا الأشجعي عن بسام السيرفي قال بسام السيرفي يتي سألت جعفر بن محمد عن المتعة na tambayi Ja'far dan Muhammad ɗaya daga cikin manyan ahlul baiti game da mut'a wa wasaftu halahu sai da na sifanta mishi cewa ma auren da za a yi kaza a yi kaza ba a kaza ba a kaza fa qala li sai ce da ni zalika zaka zina cewa na ai zina kenan daga ahlul bait jama'a yanzu wannan za mu iya cewa mun kawo ƙarshen wannan dogayen bayanin da muka yi wanda muka yi wajen mako hudu zuwa biyar muna yin su dangane da auren mutuwa kamar yadda muka faɗa maka nanata waɗannan bayanan mun shi zuwa ga yin su ne saboda muna rayuwa ne a lokacin da abin yake faruwa yana da gaskin amanar ilimi idan aka zo ana karantar da matsala wadda tana faruwa a lokacin zai yiwuwa kawai a karantar da ita sama sama a wuce misali irin wannan irin karatu ya zo akan wani abu da ya shafa irin waɗannan abubuwan da muke da su a mu yanzu ana yin su dole mutane sa da kishiwan san me bayani dalla dalla game da su yasa muka karsasu zuwa ga wannan bayanai muna fata su zama ainihin mabudan alkhairi Allah kuma ya sa mana ainihin alkhairin sa a ciki ya yi mana kurakuran da suka fara a ciki Allah ya sa mu dace a takaice na'am eh eh a ah, ai ai ai hadisin yana da yana da shawai matanin ba matanin hadisin sai na ba ai da mushi bin lahiya ya samu ikhtilaf ne to za a fara tunanin a rawata hadisin shi ne kawai duk lokacin da a ga hadisin shi ya saba wannan sauran mutane sai a ce to al'afatu alaihi matsalar da gare shi amma yanzu da hadisai irin na mutane shikenan an bana lafiya eh na'am ana wannan da kashi da karanta eh wannan da yake Ja'far bin Muhammad din nan eh. shi ne da Ja'far sadiq bare ko ne Ja'far bin sadiq na jazakumullahu khairan to sai mu koma inda malai yake cewa ash-shubhatul hadiya ashara ittihamu Aisha wa Hafsa bil kufr shubha ta goma sha ɗaya shine ƴan shi'a musamman suna tuhuman Aisha da Hafsa suna cewa wai kafirai ne wannan muguwar magana akan bakin su Allah ubangiji ya tsare mu daga wannan muguwar magana ya farko ya da kyau mu sani cewa tuhumar wani musulmi da kafirci musulmi kawai ga magariba karama aiki bane a ka'idar shari'a musulunci alƙali ne kawai ke yin haka wanda in ya tuhume ka zai yanke ma hukunci a daɗe wuyan kan ka tabbata kafu amma gama garin mutum ko mai wa'azi ko mai karantarwa ko mai da'awa zai iya shiga kawai ya ce wani kafiri da maganar ƙashin kanshi sai dai in shi mujtahidi ne shi ma tukunna na farko domin cewa wani kafiri ne yana da lawazim da yawa yana da wato abubuwan da za ka yi cewa consequence za su biyo baya da yawa kana cewa ne kenan matar shi ta sau zinin shiga halarta dukiyar shi ta halatta ba za a ci yankan shi ba in ya daura aure bai yi ba ba za a shaida shi ba ba za a ba da shaida shi duk waɗannan kana cewa ba su da shi ba kuma kalmar baya ga haka ya tabbata a hadisance ba ta faduwa ƙasa balla da haka mutane su kiyaye bakin su game da takfirul muayyan kana iya cewa wanda diye kaza kafiri in ya tabbata wannan abun kafirci misali wanda ya je wurin boka kafiri wanda ya bauta wa gunki kafiri ne kuma ba daga zaran ka ga wata mace ta fito da gidan boka zaka ce mata sandan kafura misali wannan zanganci ne ma wannan yana daga cikin nau'i na khawarijanci a kiyaye irin ta yan boko haram dama yan shi'a da boko haram dukkaninsu da khawarija kenan da yan shi'a da nasu ba dama su ne rukunai guda uku da ake wannan raddin a cikin shigoyin nan yan shi'a su ne masu tsine wa sahabbai nasu ba su kuma wasu wawaye ne wai garin goyen bayan sahabbai suke tsine wa albaiti irin irin aqida in dai ina fada da wani in dai ina shiri da wani to duk wanda yake fada da shi ma ina fada da shi kaga wannan ma magozanci ne sai kuma khawarija masu zagin duka da yan albaiti din da yan eh, sauran sahabbai da kuma zubar da ce su bayan kafirtawa su kuma akwai sauran zubar da ce kowa kawai a zubar da jinin shi duk wanda ya wani abu da ya saba manhajin su to hukuncin shine zubar da jini shi ina ga suna yin wannan ta'anatin da suke a Najeriya mutane ba su ji ba su gani ba a kasuwa ne a makaranta ne a coci ne a makabarta ne a wurin zaman da na'ila ne ko a ina ne kawai baya zuwa a ji a yi kan mai uwa da wadi mutum ya kashe kanshi ya kashe mutane da yawa da tunanin wai ya yi shahada yana mutuwan nan zai fara gane kuskuren shi yana ana cire ran shi zai fara gane kuskuren da Allah shi shi a takaice malam yace qalu yan shi'a suka ce da su da ainihin sauran yan bid'a an qaulillahi tabaraka wa ta'ala game da faɗin Allah subhanahu ta'ala da yake cewa ya ayyuhal ladzina ya ayyuhan nabiyyu lima harrimu ma ahallallahu laka tabtaghi azuwa jika wallahu ghafurur rahim ya kai manzo ya kai wannan annabi dan menene kake haramtawa kanka abinda Allah ya halasta maka kawai dan ka nemi yardan mata Allah ya manzon Allah wannan ainihin wato wato abin nan din eh, tambaya tambaya ta nuna me yasa kai tambayar nuna ba haka ya kamata kai ba saboda ta haram ko haramta halas al'amari ne mai matukar tsanani game da mutum ya shige gi a cikinsa al'amari ne na Allah Allah bai yarda wani ya haramta halas ko ya halasta haram ba duk abinda Allah ya halasta to dole ne kowa ya bar shi a haras wanda ku ya haramta Allah zai zarge shi kuma ya shiga cikin matsala wala ta taqulu lima tasifu alsatukum ba, hadha halalun wa hadha haramun tattaru ya Allah kai. yiwa Allah ƙarya ne shi sa mutanen jahilan kafaran Makka suka samu kansu a cikin Allah yana ta annaba su Allah yana annaba su kyauta ba saboda sun haramta abubuwa da dama da Allah ya halasta ma da Allah min bahiratin wala wasiyatin wala sa'iba walakin alladhina kafaru wala hamil ko wala walakin alladhina kafaru yaftaru Allah kadhib kaji shine suna wa Allah ƙarya ne cewa abu kaza haram ne alhalin a gurin Allah halas ne ko abu kaza halas ne alhalin a gurin Allah haram ne to wa Allah ƙarya ne babu wanda ya kai kuma cikin littafin masu ƙarya babu wanda ya kai wannan girman laifi wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba ba wanda ya kai shiga da shi mutumin da yake kirkira ya dinga rawa Allah to haka shi ma mutadin Allah ya ce haram ne a shari'a ta karki da Allah ya yanke ko ta ce manzo Allah kai kuma ka zo saboda zindikanci ka ce a To wannan zalunci ne mafi girma kaga manzon Allah fa kenan ji matsayin shi ba amma da yake da Allah ya ce mashi dan me yasa kai kana yi kuma ko dan wai matan ka ji daɗi kenan da mata da ƴaƴa da mabiya bai halatta dan wai ka faɗa a ji daɗi shikenan kawai sai ka zo fassara aya ko wani hadisi sai ka fassara mutane da gwargwadon son zuciyarsu wato dai sai ka tafi da su haka mu malamai suna yin haka malaman al'umma ke ba malaman Allah ba sai mutum ya to haka ya da mutane abin da suke so a ga musu kenan na ga musu abin da suke so wannan uzur ne akbahu min dhanbin Allah ya dauki alƙawari da kai cewa na tubayyinannahu lin-nasi wa la za ku ga mutane gaskiya kar ku boye ka kuma ka zo ka boye da mutane su dadi shi kuma Allah kai ya dadi kenan wanne kuma ka sauki tsakanin mutane su ji haushinka da kuma Allah ya ji haushinka kuma mutane din ko ka gaya musu abin da zan suke so ba za su gamsu ba za su kuma suna cewa ya faɗa ne faɗan mu daɗi saboda neman yarda mutane ga gayatun tela su drak ka gara ka faɗi gaskiya kai abin da ka sani ka huta lafiya da Allah malicinka su mutane ba dole sai ka zo lafiya da su ba in dai akwai lafiya tsakaninka da Allah babu komai jama'a na fata mun gane wannan babu shakka na daga cikin babban aibi a samu malami yana juya magana dan kawai da dace da san ran mutane in ya zo gari ko ya zo wa'azi waje ko ya kan wata matsala da sai ga a ah, to akwai irin suwa ne ko kuma suwa na za ji gaskiya ba su su ji wannan magana kuma ya zama ba haka take ba a irin ra'ayin su to bari mu dan yi abu nan sai dan yi haka dan yi shakin haka ya dan kirkiza malamai suna yin wannan a cikin harkokin siyasa a cikin addini a cikin fatawa a cikin su ta yau da kullum ya kamata malamai su tsoron Allah Allah ya shirye shi mu sai ma da yake cewa qad faradallahu lakum tahillata aymanikum to Allah ubangiji ya farla ta muku ba kai kaɗai ba da sauran mumine gaba ɗaya yadda za ku yi warware rantsuwar da kuka yi alƙawar da ku ɗauka kuka sa rantsuwa a kai wa huwa wallahu maulakum wa huwa al-alimul hakim Allah shine majibincin ku kuma Allah shine yafi kowa ilimi da hikima wa in asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan sai Allah ya ci gaba da bada labari yace ka ambata musu lokacin da manzo wannan annabi ya sirranta wa wata daga cikin matan shi wani labari falamma nabba'at bi yayin da ta je ta tona asirin da suka yi da shi wa azharahu Allahu alayhi sai Allah ya gaya mata Allah ya gaya mishi cewa to matan nan fa ta tona asirin da kuka ta arrafa ba'du sai dai ya ce mata na ji kin ce kaza kaza kaza wa arada an ba'd sauran kuma ya kyale ta ma'ana zai faɗa abin da ya san sun yi da ita sauran cika bakin da sai kuma sai ya kyale ta kawai ba so ka zo ka kora mutum ka ce dole sai an a sa hands free a ji abin da ya faɗa kai ba ka faɗa haka ba a kore shi a cikin shi ba daga cikin alfarma addini wannan abin da bai zama dole ba sai a kau da kai mutum ne misali ya je wani ya maka shari kuma ya cika baki ya yi ƙarya bai san an ɗauka a waya ba to in ka zo ba ya ka faɗa mai duka abin da ka zuba minti sha biyar sai kawai ka mai dogo ka sai na za abin da ka gaya wa wani duk ya gaya ma abin da ka faɗa sai ya ta tunanin ma to wanda bai zai aka faɗa ma sai ba faɗa maka ba ba a san a kuta ta ne a kure shi a sa shi cikin har za ka sai ya gaya mata wani sashi wani sashi kuma kawai sai ya rabu da ita manzo Allah kenan sarki hikima sallallahu alaihi wasallam ma nabba'a dai ba ta labarin bihi da wannan labarin qala sai ta ce man ba aka haza kai kuma ya gaya maka na faɗa qala nabba'ani al-alim al-khabir saboda Allah masani mai ba da labari shine ba da labari ba wai aboki ya fiye take ta faɗa ba da kake dauka ki sirri da ita ta bayar da ke kamar yadda ni ma dai sirri da ke ka ba da ni ko shine ai abu sai ce mata Allah ne ya gaya mu in ta tuba ila Allah sai Allah ya musu ainihin wato gargadi su mata da wanda ta kai labarin da kuma wata ta saurara ji ba saurara kawai ta yi amma ta shiga cikin laifin da Allah ya ce in ta tuba za ka sauraron gulma jama'a kar ka yadda ka zama ɗan sauraron gulma wai za ka zina ya ne na fi ayatina farid anhu hatta ya kudu fi hadisa bai wa in ma yansiyannaka shaytanu fala taqul ba'da dhikra innakum da zikr in ka zauna inda ake gulma ake bakan magana ake ta tabbaki ake rashin hankali ko da kai shiru kai musharaka Umar dan Abdul Aziz wata rana ya kama wasu sun sha giya sai aka zo da su su biyar sai ɗaya ya ce ranka yi da wallahi ne ban sha ba na rantsi da Allah ban sha ba ina dai zaune a wajen suna sha ce musu ce a fara da shi ga fara wata tamanin ya ce mun da magana ka tunda gane ya ce amma a fara da shi gobe suna sha ka zauna a wajen kaga wani ya ce ah, to ni na ni ban yi bai irin yadda ake rayuwa yanzu jama'a cikin irin wuraren da muke rayuwa a kana ana kallon mutane suna barna ba a hana su sai ka ce yahudu jama'a kanu la hauna an karin fa'alu ana gaudan sa barata mutum ce ni ba ruwana ko kuma mutum sai sa ƴaƴan shi a gida ya rufe ce kar ba ruwan to za su fita sai su kuɗa da wannan a makarantu a wuraren wasanni kuma ai ba za su auri tunan su ƴaƴan kan ka killace su ka ce kai da kai da ƴaƴan kawai kada za ku gyaru da al'umma ta lalace wanta ba zai auri kan shi ba dole a cikin na wajen nan zai aura ita ma a cikin na wajen nan za a kai ta a auren su haka an kamar al'umma ta gyara shine ka gyara naka Allah ya ce musu in ku bin nan kun tuba daga wannan laifin da kuka yi fa qad sadar ruwa ita tuba ila Allah fa qad sadar ruwa ku sai da cewa dama zukatan kusa da sun karkace to wannan lafazi na sagat shine shi shi'a suka rike suka ce ai ma'anar shi kawai ma'anar shi asabu shine almayu da karkata zuwa ga shi da haka qur'ani ne kafarta su ko haka suka ce to mu anan kafin ma mu kai kan magana akan asalin fasara ai dan muna fasara lafazin ne kawai yanzu sai ka ce musu to waye fasara muku a shi annabin da aka saukar da wahayi shi ya ce to mata na sun ta a kashe su ko ko sabai ne suka fahimci haka ko ahli baitin da kuke tuke kuna su ko wani malamin tafsiri ne fahimci haka ba su da ko kwaya daya za su kawo sai son zuciyarsu to ba fasara alqur'ani da son zuciya da ilimi yake fasara alqur'ani da kuma yaya mutanen da qur'ani ya sauka suna raye suka fahimci shi ko yanzu ne ba zai kai a da aka yanzu nan je 1980 ka zo wasu da suka rayu da saddauna har ya mutu su faɗi wata magana ta shi sai ka ce a ba ma'anar ta bake za a fara nan ko kai ka samu motsuwa ne ce waɗannan fadda shi suka rayu gashi sun faɗa maka yadda yake a wajen su ce a ni ba ka na fahimta ba sai ce to fahimta ka ta banza ce ko a duniya haka za a ce maka ba haka wani jama'a to ballantana kuma al'amarin addini wanda wannan addini yana da ka'ida ta cewa alaikum bil ibtiba'i ku yi kwaikwayo da waɗanda suka shuɗe lal ibtida'i kar ku dinga kirkiro sabon abu a ji kullum abin da magabatan suke gaya ma suke na sabai haka suke gaya wa tabi'an tabi'ai haka suke ga wa na bayan su sai da duniya ta yi nisa ne aka samu mutane kowa wai in yazo sai ya ce zai yi musulunci yadda ya fahimta sai aka wai gari musulunci kwaya ɗaya amma in ka je kowane gari yadda suke yin shi ya bambanta kowa in ka bar Zariya. ka je wani gari sai ka ga sunansu musulmai kuma suna musulunci amma irin na garin ku ba yana cewa to ba ɗaya bane kenan dan qur'ani ɗaya ne manzon guda ɗaya ne ka'idojin sanannu ne yana cewa tsakanin ku da su akwai wanda ba ɗaya yake yi ba kamar mota ce a gori ya taho ta gaba wani kuma ya taho ta baya akan titi ba yana ta sai ya tafiya daga na sabon garin da ba sai ya ce a shi haka yi fahimci tukin mota ta safiya kare shi Allah ya shirye shi to shine sai yake cewa Allah ya faɗa yake cewa idan kuka yi haka to kun tsira wa in tazahara alai idan kuwa kuka ci gaba da fito na fito da manzo Allah sai kuma kuna mai tsagiranci ko fa inna Allah huwa maulahu ce wallahi Allah da kashe ne shiga cikin wannan yake wannan faɗa wa jibrilu da malaika jibrilu wa salihul mu'minina da dukkanin mu'mine na gari Wani malaikatu ba da zalika zahir malaiku gaba ɗaya suna na ashirin kota kwana za a yi maganin ku kuma tunan gurai ma'ana manzala sallallahu alaihi wannan ya daga cikin falala da karamar da Allah ya bashi kamar yadda bai hake lissafa a cikin ainihin littafin da layu nubuwa irin ka duba ka gaba an fara da mushi itabi da cewa me yasa yayi haka amma kuma a cikin ana mushi wannan itabin Allah kuma ya koma yana mushi lauya da kari yanzu ko ba ana tunanin me yayi me bai ba kawai waɗannan mata su shiga tattayin su kawai idan ko zai yi su ba za su ga abin da zai faru to wannan bayanin da ya faru akwai asalin sababin nububin wannan ayoyi kamar da al-Imam al da ka karanta ya kokarin ya hada riwayoyi Imam Muslim ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne wata rana ya zo ya shiga ɗakin wata matar shi Zainabu binti Jahsh dama haka shi take kullun sai ya bi ɗakin kowace ya gaisa da ita har yakan rungume ta a jikin shi ya mata sai da safe sannan ya tafi ɗakin wata ba addini bane a ce idan kana da mace ɗaya ko biyu ko uku ko hudu wai ranar kwanan wata ɗaya ba ruwanka ita kamar ajnabiya in ma ka manta wandan a wancan ɗakin wai sai dai ka aika a ɗauko maka ba shiga ba fita wannan ba addinin musulunci bane za ka iya shiga wurin ka zauna ka kawo maka abinci ka ci ku yi fira abinda annabi baya yi kawai shine bayan sallar isha zai shiga ɗakin wanda ba kwananta bane da yayi sallar isha to nan da yaro sai ya kike yayin da zai kwana amma da rana da maraice gwargwadon bukata ana iya shiga ya magana da ita sai kuma ka kiyaye amanar abin da Allah ya ce ka kiyaye wanda ga mata suna da wani beto power kana shiga sai a zuwa cikin kulaka ce munafikin Allah me ga shiga kai <laughs> kai kuma kai tsuru tsuru kamar kwarto kamata ya mata akwai musu addini sun suka san aiwa addini sai za su daina duk wannan hayaniya da manzo Allah ya shiga ɗakin ta ke Aisha ta kika leko daga ɗakin ki kina timing ki ga daɗewar da zai gurfan san bisa al'ada gaisuwa dai da fitowa minti biyar ya yawa ko sai ta ga ya daɗe daɗewar ta wuce kima sai ta shaka ta kawai ta wuce ɗakin hausa ta ce mutumin nan ya shiga ɗakin can ya daɗe idan ya shigo ki bincika me yaje ina tsammanin kin san ta iya haɗa kisisina ina tsammanin kaza ne ta bashi zuma ne dama tana aje mai zuma ci da ka in yazo kai ce zuman nan da ya sha kana warin kashi shi za mu hana shi shan zuman nan suka kula mai na ci nan kawai ta kuma ɗakin tana guci ta ma kenan, manzo Allah yana shigowa da ɗakin Hafsa kawai yana magana tana kawai da baki manzo Allah fa yana magana fa mace wai tana kawai da baki tana subhanallahi subhanallahi mata saboda kaidi da ma sai ce me ya faru to gashi manzo Allah daga cikin abin da baya jin daɗi a rayuwarsa shine a samu wani wari na fita daga cikinsa Allah ya sa mashi san tsafta da turare da ka baya so wani wari ko yayi ne fita daga sa sawa'un daga baki ne ko hammata ko sa wannan daga cikin sunnoni da suke mahajura sunan tsafta eh manzo Allah baya bari yadda zai magana a juwari a bakinsa ko in ya daga hannu a ji sa tana hamami baya barin haka sam ko yaushe yana wanke bakinsa ya wanke jikinsa ya kuma sa turare wanda zai hana a juwarin jiki to da ya shiga ta mishi wannan magana abinda baya so ne sai hankalin shi ya tashi yake yake mata zuma ne sha tace kai wannan zuma ko lalle ta yi kiwo akan wani abu mai wari halama kashi ne sai ce to shikenan ba zan ƙara shan zuma ba daga yau shikenan hankalin ku kwanta ba zan ƙara shan zuma ba shikenan yana fita ita maza ta ce ta ga wa Hafsa cewa albishiri ai an ci nasara wannan ran da kika shirya yayi daidai suka gama wata ai mu ne magani shi irin wannan zancen shine wanda a raza an ba da nan ai dole in suka gama ba da labarin za su yi ta'alikat bisa ɗabi'a ko to sun yi wannan sirrin kafin ta koma ɗakin ta Allah ya koma laika da waɗannan ayoyi nan take kawai ga sakon shi ne sai kuma ya ce ke da muka yi magana da ke haka muka yi da ke ba na ce miki ni da kike gawa kowa ba da ka yi ma sai tunana oke da Aisha ni na sirranta mata amma ta gaya mashi dan neman shiga a gun miji ko dan dai a ce ita ta fi ni kirki shine ya ce mata ah, ta kaina Allah ne ya gaya ba ba ba ta gamu. wannan kissa abinda ka karanta a ciki shi ne? cewa mata tuntuni mata ne kamar yadda maza tuntuni maza ne ma'ana tun namijin da ka gan shi yana da gane-ganen ya ga wannan ce yana so ya ga wacce ce yana so ko mun zafin kishin ki mijin ki zai gane wacce ce yana so kuma zai iya aurenta kuma zai iya kaunarta fiye da ki. wannan ɗabi'a ce ta maza mace kuma biyu da kaga tana kaunarka da kunyarka da ustazancinta da ɗaga kafa da haƙuri da abin da ba a samu ba to ka ce kana samata. idan ka ce kana son wata to ka shirya wa bala'in da zaka yawa sai ka kai jari wanda zaka shirya wannan bala'in da zaka iya samata. wannan ɗabi'a ce haka Allah ya halicce su kai wacce ma ba ta da kishi ko za ga mata suna da rikita kan cewa ita wawiya ce ko ba ta da hankali ko wata take ba saboda ya saba wa ɗabi'ar da Allah ya halicci mace akai to waɗannan sahabbai mata ka gane duk da sahabbantakar su suna nan a matsayin mutane kafin zan sahabbai yadda suka zama mutane kafin zama sabai da suka zama mata da aka wasu tafiya ta mata ba za mu zo mu ji a cikin labarin da mu cewa matan gidan ba kungiya biyu ce akwai kungiyar Aisha da tawaggarta da yan jam'iyyarta akwai tawaggar Ummu Salama da tawaggar jama'a ko yanzu ne da mata da yawa mata a gida ba haka za ko ce kai ba ma a gida ba malaman firamare su san wannan za a zo makarantun firamare da mata suka yi malamai za a kawo ta zama group leader kawai gang leader ita take zuwa mai masa rashin kunya a madadin saura sannan ga wata kungiya kuma ta alama su goma ma yadda masa su ba haka bane to tsina suke haka suke zama tsina suke haka suke to haka ta gazance a wannan gidan sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi waɗannan ayoyi ba sa nuna kafirci ko wani abu bari mu ji labarin da zai ba mu dangane da abin da ya faru na'am wai misali wannan abin da manzo Allah ta da kiranta mata an bayyana ko gashi an bayyana shan zuma din a cikin wata riwaya kuma tarawa da yayi da wata daga cikin sadaka shi a ɗakin a ɗakin ita hafsa din ta zo ta ce dama ka ce in je anguwa in je in gaida su babana ne saboda ka samu wuri kawai shi ne ce to matan ma daga yau ba ni ba ta sai ta gaya wa Aisha wannan ma akwai riwaya akan haka to shi ne sai yake cewa qalu ɗan shi'a suka ce sagat ai malat ila al zukatan sun kaka ta zuwa kafirci wa qalu suka ce hadi ayatun min kitabillahi nazalat fi aisha wa hafsa sai nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce waɗannan ayoyi guda biyu sun sauka ne akan aisha da hafsa matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga lazuma haka shine sun aiwata manzon Allah ba su sani ba in sun ce daga ran da wannan aya ta sauka waɗannan mata sun zama kafire shin to an ƙara ba su kalmar shahada ne suka dawo musulmai ko ko ba a ba su ba idan sun ce an ba su to ai al-islamu yajibu ma qabla idan sun ce ba a ba su ba to sun ce kina annabi ya ci gaba da rayuwa da mata kafirai haka ba sa lissafa menene akiban magana su faɗa kawai suke ka san zance idan mutum ya fici yana hauka yana faɗa ba yi da hankali na lissafi a duk sanda mutum ya fushi da ma to idan ya faɗi magana in dai mai hankali ne in ya rawa cikin aiki shi sai na damata kula da kyau wannan duk wanda ya fushi ya faɗa ba abin da zai fada cikin faɗa face ya dawo cikin hayyacin shi sai na dama sai dai mukabara kawai yake cewa ya tuba ko ya na dama to haka yan shi'a suke suna cikin wani fushi ne wai su na an kwacewa ahlul ta sarauta ko ka san dan shi'a a yau dinnan ya shiga cikin wani bala'i sai ya ma wa sahabbai su suka ja mai ai da an ba ahlul ta mulki da bai san wannan matsala ba tun jiben nan shi'a sai ya tsine wa Abubakar ya ce Abubakar ne ya ja mushi Abubakar na can kabarin shi ne shekara 1400 to haka a cikin fushi suke magana fushi kuma ga jahilci ga rashin adalci da haka suka faɗi da wannan magana amma yanzu ne ake bata yace kulla mu sai mu ba su amsa mu ce ayin ubaidillahi ibn umair qal ubaidillahi dan umair yace samitu aisha radiyallahu anha qalat ji aisha Allah ya kara mata da tana cewa innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yamkusu inda zainab binta jahsh manzo Allah ya kasance yakan zauna a ɗakin zainab yar jahsh bintu ammatihi wadda ke ainihin yar gwaggwansa ne wa zaujatihi kuma matarsa ce wa inda ha aslan ya sha zuma a wajenta jama'a Zainabu bintu Jashi ɗaya ce daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya ce daga cikin watin waɗanda suke cousins din manzo Allah yayi auren zumunci da ita ne tana da falala kwarai a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam har Aisha take cewa ita ce take ji da kanta kamar ni tana ganin za ta iya dariya da a cikin mata manzo Allah domin baya kasance wata kyakkyawa inda shi take da kuma tana da kyau sannan kuma ita daga saman bakwai Allah ya daura aure da ita da manzo Allah sallallahu alaihi bayan manzo Allah ya ce mata farko ki auruwa ne tace ba za ta aure shi ba saboda bakin fata ne aka saukar da aya cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri ta ji wannan aya sai ta aure shi Allah ya sa musu albarka a cikin auren daga baya Allah ya saukar da wani bayani kuma cewa lalle lalle manzo Allah ya ce ma wannan miji na ta ya sake ta menene a falan ma kada zai dugo min ha watar zawwajnaka wa id a kafin nan baya da yake cewa wa takshan nasa wallahu ahqu an takshaw wa id taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi وأن أمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي لنفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه yayin da kake ainihin wato kana jajja da baya wannan da aka ce ka ce saki mata shi kana ce mashi dai ya rike ya rike ne kada ya yi wasa kana koya abin da Allah zai bayyana cewa Allah zai raba auren kuma kai zaka aure ta saboda bisa tabi'a a jahiliya ana tabanni kuma manzo Allah ya tabanni ma wannan ainihin bawan Allah amma kuma Allah ya biya soke wannan tabannin da cewa babu wannan abun a addinin musulunci kuduhum li aba'i wa aqsatu inda Allah amma duk da haka sai mutane suna kallon shi a matsayin tsohon ɗanka na tabanni kuma ce ni matar da kai ka shiga gaba ya aure ya aure ta yanzu kuma ka ce a shari'a ka an ce ya sake ta kai ka aura a wannan abun mutane za su ga kaman ba a kyauta ba amma a gurin Allah ba komai bane ko a yanzu ne dan kana da yaro ko abokin aiki a shago ko a kasuwa ko a ofis yake da mata suna ta rikici kana ce mashi ka bi a hankali ya ki bi a hankali ya sake ta kaga ta ma kawai ka aura wanda duk baya so a wurin ta shi to kai sake ta kawai shi amma idan ka sauke ta shiga cikin ta shiga cikin waɗanda ya halatta aura ko ba ka cewa akan waye zai aure ta ba ka cewa ya kuma mutane su gane wannan sai mutum ya saki mata in wani ya aura ya koma yana ta tsegumi da korafi da tsinuwa wai an ci amana shi wani cin amana ya kake so a yi to a batta kenan kai za ka ta kuma a batta ka ji zalim. wannan ya zalunci ainihin dabi'a ne jama'a so aka aura mu da manzon Allah ita da wahayi wannan wahayi na falan ma kada zaidun minha wataran zawwajnaka wannan yasa idan Aisha tana takama cewa ita kadai annabi ya aura budurwa ita ce ni kuma daga sama Allah ya aure na ba gidaje kowa na a gidansa ka daura aure ta daga cikin falalata sannan mace ce mai halin kwarai duk da wannan magana Aisha take fara take cewa babu wata mata take ja da ni a gidan manzo Allah kamar dai ya ja shi tace amma mutum mai kirkici akwai azumi akwai sallah akwai sada zumunci akwai kyauta akwai zumunci da kuma manzo Allah ya ce wa mata idan na mutu daga cikin ku wasu tafi kowa tsawon hannu ita ta riga za ta za ta riske ni sai suka dinga zuwa suna gwada tsawon hannu ashe ba abin da yake yi kyau ya da kowa tafi kowa kyauta to wannan mata ita fara mutuwa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin Ali sai ta Umar kuma aikata ta fi sauran wannan tana da halin kyauta abu baya zama a hannunta ina fatan ku ji wannan dan har kafanin ta ma da sai wa kanta za a rufe ta za ta mutu take cewa wannan likafan idan an zo rufe kuma an ga yayi yawa a rage ai sadaka da sauran in kuma Umar ya aiko mini da wani a duba wanne ya fi daraja ai sadaka da wanne ya fi daraja domin lokacin halifa Umar idan mutum ya mutu yana ba da likafan bayar yanzu wani sai ya ji a nemi sadaka ko kowar su masallaci da suke ajewa da dai ma a rasa ciyaman din kwamitin masallacin ya sa hannu a yi ta rigima har ga wanda kusa wani tsar ku zai ku siya ko gwarbi da kwamitin masallacin Allah shi ne shi wannan abin ya faru Zainabu yar jihar ka ji ta a takaice wa tace ita ko to manzo Allah idan ya je ɗakin ta duk sanda ya shiga din nan ba wurin ta zai kwana ba tana da zuma ta aje mishi shi kuma yana da son zuma sai ta bashi ya sha fatawasaitu ana wa hafsa aisha tace da ni da hafsa sai muka hada baki muka shirya kutun gwila cewa an ayyatana da khala alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam faltaqul inni la ajidu minka riha maghafir cewa duk wanda ta shiga manzon Allah ya shiga wurin ta, bayan ya fito daga ɗakin wannan mata mai bashi zama. to a cikin mu mu ce mishi muna jin warin magatir suna wata bishiya ce mai wari akaltal magafi ka ci wannan ɗayin bishiyar ne fa da kala ala ihdahuma sai ya shiga gurin ɗaya daga cikin su fa qalat lahu ka ita ce mishi wannan zance wanda aka shirya shi fa qalat ya ce la ba'sa sharibtu asala shi ba komai wallahi zuma ce na sha inda zainab binti jashi walan aquda idai zuma ce na sha gun zainab ko shikenan ba zan sake ba na daina wannan hadisi a cikin bukhari da ma wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam inda hafsata binta umara fa qala laha manzo Allah yana wurin Hafsa ne a ranar sai ce da ita la tukhbiri ahada kar ki bai wa kowa labari mata ku ji wannan ya da matuƙa hadari mijin ke je ga miki zance a daka saboda ke wuya ce take fito kina yayatawa a gari wata ma har ta saka a Facebook gidan da suke da wannan wuta ne ba daidai bane sai ki rufa mijinki asirin abin da ya ga miki wata larura ko wani labari ko wani shiri da yake da shi ko wani business kar a ji a bakinki abin da muke ce miki sirri ولن أعود يتي بارن ساكي بكتي فرع أخوة فأخبرت عائشة تتجاه عائشة أنها قد نجحت في خطتها تتي عائشة شر النمو كي يتنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتنع عن الأصل تتي عائشة مزال الله يدري شن زمان سوى سباش با كما سمانا عباش حق ما تسكي دماغ وأنه لن يعود إليه مرة ثانية فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما الله لك الآيات yawa muna bai da wannan ko qawlu ta'ala in tuba ya'ani min hadha al-amal Allah yana nufin idan kun tuba daga wannan aikin wa ma wa huwa ma yakunu min az-zawjati min al-ghayra wa ghayriha min al-umuri shine abin da ke kasance tsakanin mata na kishi da sauran al'amura ire-iren waɗannan wa qawlu bada shi da yace sagat ay malat anil haqqi fi hadha al-amal sun karkace daga gaskiya akan wannan al'amari fal fi'lu qadaw aikin da suke kuskure wa laysa ma'ana malat kafara wannan bai nufin sun kafirta kai wa hunna zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallama wa hunna ummahatul mu'minina ya ma za a faɗi wannan magana bayan matan manzon Allah ne kuma uwayen mu'mine ne wa hunna allati amara Allahu an sallallahu alaihi wasallama Allah yudallika minhunna wahidatan sune waɗanda Allah ya ce kar a saki kowa a cikin su wa amarahu Allah yastabdila bihinna ahadan kuma Allah ya umarci shi kai canza wata mata wa Allah ya tazawwaja alaihinna aka ce kai ya kara aure wata ba gaba daya qala ta'ala Allah yake ce mishi la yahillu laka nisa'u min ba'd yanzu daga yanzu mata ba su halarta gare ka ba wala an tabaddala bihinna min azwajin daga yanzu kuma Allah bai halasta maka ka saki wata a ciki danka aure wata ba walau a'ajabaka husnuhunna dai da mace ta burge ka illa ma malakat yaminuka sai dai in baiwa ce wa kana Allahu ala kulli shay'in rajiba Allah yana nan yana gani kuma da kuke ma'ana bayan da aka yi duk wannan tashin tashinan da ya da aka yi wanda Allah ya zo kuma suka taya mashi da wani sabon rikici a akan kudin cefane ya yi kaɗan su gaskiya ba su yarda da wannan zama da ake yi yau a ci gobe a ci ba ba a taɓa kwana a wuni a kwana a wuni a kwana a wuni su uku a jere ana ɗaura tukunya abinci a gidan ba kakka zama da maza Allah ya dace shekara ashirin da wani abu a zaman annabtar ba a taɓa yi kwana uku a jere ana sanya abinci wanda sai an dafa ba sai dai a samu abin da ya sawaka dabino da ruwa kanzo shashen nama kirshi dan abin da ya sawaka shi za a ci da kwaɗo da garin kwaki sai wata rana kawai suka ce ba zai yi ba mu muna first ladies gidan shugaban wannan addini a ce ana mana haka manzo Allah shi ko suka tambaye shi da magana me ce suka ce gaskiya ce bana gidan ya yayi kaza a sai da zai kawai a kara mana shi shekaru manzo Allah hankali shi tashi yanzu ku zuya kuke nema shine Allah ya musu fada aka ce to kowace idan duniya kuke so ya nisa annabi da sunna ka adamin nisa idan ta kaitun na ko a ba wannan ba cewa in kun zaka yana hayatu dunya wa zinata fa ta'alaina ummati kunna fa usarrih kunna sarahan dalila idan duniya kuke so da jin dadin duniya to nan ba gidanta bane ku zo kowa ta faɗi abin da take so za a sake ta saki mai kyau ita ne wani duniya ta aura su ga dadin duniya idan ko Allah kuke so to Allah ya muku tanadin abin da zai muku na alheri ku yadda da Allah ku yarda manzon shi manzo Allah ya kira ta ɗaya bayan ɗaya ya gaya musu wannan sakon daga Allah dukkaninsu suka ce sun zaɓi zama da shi har sai da ya ce musu kar ku yanke hukunci ku koma ku shawara da iyayenku saboda adalci irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka suka ce a'a ba sun yi shawara da kowa mun zaɓe ka sai Allah ya ce daɗin abin da suka yi na kan gado shi ne sai Allah ya ba su wannan lati wanda wannan wannan kamar an kunta ta da Allah rayuwar shi ne ma dan su su ji daɗi wanda mu duk da wannan yancin za ka iya kana da ka hudu ne rasu kawai rana ɗaya ka ce duka nasu kyau ka je ka auro su ka kyauta baka amma yana halatta shi ne kaga wa in arabtu mustibdala ba ka na zawjin ko za ka iya haka amma zama ba fa daidai ne. ba daidai ne kawai ne zai tana ce a yaka. to amma idan mutum ya haka ba za a ce ya yi kafirci kuma guzanci ba amma yayi abin da yake ba daidai ba khilaful aula zaka iya kuma wata ka sake ta to su ko wannan yanzu an ce ne kar a sake su kar a canza su kuma an kana da ɗaya ko biyu ko uku zaka iya kari ko su kuma an ce kar a musu kari kaga ashe a zahiri mutane sun bi manzon Allah yanci game da aurawa amma da jahilan yan boko da waɗanda suke yan dakonsu suna ganin wai annabi ya mata da yawa wai yana da son mata san mata da irin fahimtarsu da irin tunaninsu da irin akaliyarsu babu shakka wannan batanci ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ƙarya ne ba ka abin yake sai aka ce to su yanzu an yanta su kar a yi musu komai thumma ba'da zalika ala sahihi azana Allah lahu bil zawaj ce amma daga baya Allah ya halatta mushi ya yin aure daga baya almuhim anna hadha dalilun ala anna al-ghayra amrun tabi'iyyun jiddan yahsulu bayna an-nisa yace abin da ya kamata a fahimta kai anan shine lalle shi kishi wani abu ne na ɗabi'a sananne a tsakankanin mata bal inna zalatin nabi sallallahu alaihi wasallam kunna kai mata manzo Allah fa kungiya biyu ce kuma da ambata gashi zai kawo daga hadisin bukhari ne kuma wa ana aisha radiyallahu anha qalat inna rasulullahi inna nisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kunna hizbain mata manzo Allah jam'iyyar ce guda biyu fa hizbun fihi aisha ta ce akwai jam'iyyar da ni Aisha ni ce a cikinta wa Hafsa wa Safiya wa Sauda wannan su ne jam'iyyar Aisha ke wal hizbul akhar ta ce ɗaya jam'iyyar kuma fihi ummu salama a cikin shi akwai ummu salama wa sa'irin sa'id da misali Ta ce da kuma sauransu da sauransu kwana su ummu habiba da zuwairiya da maimuna waɗannan da kuma ita ta ga wata mace na ɗin ba to ita ce asirin da tsaya mata a rai ta ce da sauran su wanta da wanta da wanta sai ta kale asalin wanda suke hamayya da juna ɗin wannan ɗabi'a ce da ma kuma ta fahimci wannan a ita ta ambaci sauran amma kaga ta ce wasa'i da sauransu a cikin sauran ta ambaci waɗanda ba ta ji tsoron su ba ta gana sai kamar ta wani cikas wazainab ok wazainab na wazainab ko na wazainab ok sai ce wa kana na kada alimu hubbar rasul sallallahu alaihi wasallam aisha to yanda wannan kungiyar sai guda biyu duk wanda suke da magana sai su tura shugaban su yan wannan bangaren kullum aisha suke sakawa ita kuma ta tura spokesperson ɗin da ita ce hafsa sai ta yi duk magana da ta su kuma wancan bangaren sai su dinga sa ummu salama da ita ce babbar su kuma mace ce aka ce mai fasahar magana takan je ta wakilce su zamu ji a wannan labarin in take zuwa mu da korafi ba ɗaya ba biyu ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce Ta ce to kuma duk sahabbai sun san yadda annabi ke kaunan aisha fa idza kanat inda ahadihim hadiyatun yuridu an yuhdiha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akharaha hatta idza kana rasul sallallahu alaihi wasallam fi baitiha idan wannan sai ba manzo Allah kyauta cikin sahabbai sai ya ajiye sai ran da annabi ke dakin aisha an san yana annashuwa kenan suna nan suna kira da ran da zai kwana dakin aisha sai aka kawo mishi wannan kyauta ranar ba aka sahibul hadiya ila rasul sallallahu alaihi wasallama fi baiti aisha kyauta sahabbai ba sa manzo Allah sai sun kila ranar ta fa kallama hizbu ummu salama sai waɗannan ƙungiya jam'iyyar ummu salama suka tsaya suka tattauna ya kunna li ummu salama suka cewa ita ummu salama din kallimi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ki ga wa manzon Allah yukallimun nas ya ga wa mutane wa ya ce da su man arada an yi hadiya ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hadiyatan ya haisu kana min nisa'i wanda da yake sa a manzon Allah kyauta kawai ya bashi ran da ya niyya ba wani magana zira wata rana kawai ba sai an kira da ranar kowa ba fa kallamatu ummu salama ummu salama sai ta gaya mishi sako bima kullu laha falam yakul laha shay'a manzon Allah sai bishi mata komai ba iya daga cikin dattakun namiji akwai abin da an yi karkace komai kai shiru ko kuma bari a gane da ka karkata kai shiru kawai ka kalla ko sai kai murmushi ko ka yi yar dariya ko ka ce haka ne to shikenan za a duba kar ka sake mata su ga su iya predicting din movement ɗinka za ka sha wahala a musu wannan kura matan ka bane jama'a ko da malamin islamiyya ne ka bari yara na islamiyya yan mata sai gane abin da kake reacting to it cewa in dai an kaza sai kai fushi in an kaza sai kai duka ko wala ka shiga ka ka tsara rayuwar ka yadda wata rana za a yi abin da ake ga ka dawo shi ka kidan haushi wata rana kuma a yi abin da bai kai jin haushi ba sai ka ji haushi mugun haushi ka tada hankalinsu mutane kuma a sake yi wannan sai kuma ba komai bane ma'ana ka zama ka da flexibility sai ka iya wayo hulɗa da mata ina faɗa wannan ne an tajirwa saboda mu da mata ne mun koyar da su shekara da shekaru mun yi gwagwarmaya da su za ka fuskanci haɗari mai yawa a cikin su ba. sai ka yi takaratsan kwarai za a maka abu dan a tsokane ka da gangan fa za a shirya cewa in da ya shigo wata ta ce kaza ko ta yi kaza Abinda ka hana ko kuma ka ba da assignment sai wanda ce ita ba ta bayar ba ta yi ba za ta gaya ba ka yi kawai na agwada kana zuwa an ka kare dokar da ka ba shi za ce daman kare yake ba ko kuma ce saboda wancan ce dama san ta yake yi ba mu ganin ko biro zai ara sai yana ta ran nan da bata zo ba ki ja ce ina take ba wata ba ta wata ja tambaye ta sai a fara zakulo wato hujjoji hujjoji kafin ka zai tsora ma aure a nan ba baka zani kun sama rana wallahi tallahi sai su ce an samu kurana da za ka ce ka ji ka kiji to ballantana ko mata da kaji sa a gida da ba to shine irin haka sai ta mushi magana sai ya kyale ta bai ci koyi ba fata Allah da suka zo suka taru a jam'iyyar su suka ce mata yaya kun yi magana da shi fa qalat ma qala li shi'a tace wallahi na ga mushi bai ce komai ba fa qulna laha sai suka ce da shi kallimi ki kana ga mushi ki kana ta mushi wannan zancen wa kallamatu ta kara gaya mishi hina dara ilaiha aidan ran da ya kwana wurin ta falam ya kulla shi'a bi sanki ce mata komai ba karo na biyu nako. ko Allah ta kara tambayar ta wa qalat ta ce ma kara da shi'a wala bai magana ba fa kulla laha kallimi suka ce ke ki ƙara mishi magana ba ma ƙura bayan yancin mu hatta yi kallimaki ki ta faɗa da ya baki amsa kaga shine irin kirsa zaka sai kai da hmm. aksiya dara ilaiha fa kallamat da yaje na uku sai ta magana ta ki kyale shi sai ta naci ka zugo baka ji abin nan sai ba ina ta magana ka ki kula ni ta matsa mishi fa Allah sai ce za ta ni fi Aisha ke ummu salama kar ki take ni game da Aisha ba na san kina ba kan magana akan ta fa innal wahyi lam ni wa ana fi fadi imra'atin illa Aisha wahayi ma baya zuwa Allah na ma baya kawo sako sai na wajata na ku kala ta ce atubu ila Allah min min min abaka ina neman Allah ya gafarta min daga cutar da kai kai hakuri ya rasulullah dan ita da tijuwa ce to amma bari ka sauran nasu reaction din summa innahunna ay hibbu ummu salama da auna fatima da suka gwada wannan bata ci ba sai suka ce ai mun san wata kuma da ke girmamawa ishi fatima yana ci da ita ko sai suka kira ta sai suka siyan mata da wannan idea suka zata zuwa kungiyar su kenan binta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ursilat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aka aikata zuwa ga manzon Allah ta kul da ce inna nisa'aka yunshidnaka Allah al-adla matanka suna gama ka da Allah ka dinga adalci kamar a ce yana zalunci ne kenan Allah ya kare shi daga zalunci fi binti Abi Bakar matanka ne suka ce in ga maka gaskiya ba kan ba sa gana abin da kake ka dinga adalci tsakaninsu da wannan igirsa na bakar, sai ta je fa kallama ta mishi magana fa qala sai ce ya ya bunayyata ta same shi yana kwance ne ma a cikin Aisha ta ce ya ce mata yake yata ala tuhibbina ma uhi yanzu nan ke ba ki san abin da nake so qalat bara ta ce wallahi ina sa abin da kike so ya mai fina qala fa ahibbi hadi to ki kaunaci wannan to ina yin shi'a yace ki kaunaci wannan ku kuwa cewa kuna son Fatima kuma ku ba ku kaunar wadda mahaifin Fatima yace mata ta kaunata mm-hmm. shin kuna cewa ta ki aiki da magana babanta ne ko ko ku ne ƴaƴan banza kun ki aiki da wasiyar da baban ta yi ma wanda kuke cewa kuna bi duk abin da nake so kana so eh. Eh. wannan babu shakka salo ne na annabta sallallahu alaihi wasallam salo ne wanda yake ainihin na iya ita da sako shikenan faraja'at ilayhinna fa akhbaratuhunna sai ta gaya to gaskiya ni na fita daga wannan harka ba ruwa na ni Aisha ma yanzu kaunarta nake saboda babana yana kaunarta fa kullu suka ce irji ilai ki koma ki kara gaya mishi fa abad an tarja sai ba ruwa na duk wannan zama ku ji ba tabbata ce tsakanin mata ba ake dan ana so ne yanzu a ruwaito mana gaskiya da ta cewa abun faɗa bi'a ce ba wacce take yi saboda tana kyaman manzon Allah ku tana da kafirciya saboda ita mace ce haka ma za ga wani babban mutum sarki ko shugaban kasa ko malami ko wani wadata kana ganin a waje ko a cikin al'umma shi ya isa mutum ya kai ya faɗa a ji kowa na shakka shi amma sai a wata mata ya ta tsikiya ita zai juya shi sai ta aike shi ta ce sai mata kamiya duk wani zaune ta ce ba ta san na aiki na shi take so dole haka dai wuce duk almazarin shi sai kamiya da ya iya wanda mata suna mutane su abubuwa da dama wanda ba ziniyayi ba jama'a zaka sai an dinga yi ana bi a hankali kar ka dinga cika baki kuma fa arsalna zainabu bin sai suka aika ne sako ta uku an zuba sakura ba sai suka aika zainabu yar jahash din can ila nabi sallallahu alaihi wasallam ita ko sai ta je fa atatu sai ta je fa aghlazat ta yi bakakken maganganu ta saki baki irin da mata suke da suke fushi eh ai ana ta wa'azi ana mana usanin ba a adalci eh haka ake al'ustazin haka ake salafiya ba ku wanda suke ce mana ba sai ranar sai an kware maka zai gaba ne alheri da kake da sai an tuɗe ka shine maran fa ya ani fil kalam a cikin maganarta wa qala tace inna nisa'aka yunshidnaka Allah al'adala adala mata suna gama ka da Allah sai kai adalci fi ibnati abi quhafa ta ta magana manzo Allah yana kallanta ya qulu yace fara'at sautaha hatta tanawalat Aisha fara'at sautaha ta daga murya mana ta yi fushi daga take nan haka ce wannan yarinyar kaza ke kaza kaza kaza kin shige wa miji kin hana ayi adalci shine hatta tanawalat Aisha wa hiya qa'idatun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ita ko tana kwance a cikin manzo Allah yan lelan kenan ko fa tabbata ta zagi Aisha irin zagin da mata suke wa junansu idan suna kishi hatta inna Nabi sallallahu alaihi wasallama har manzon Allah la yanzuru ila Aisha ta hatta kallamu aula manzon Allah yana kallon Aisha za ta rama ko ba ta rama ba Ba ta kallama Aisha to da abun ya kai ta mai sai magana ta ruddu ala Zainaba ta maiwa da Zainabu maganganun na hatta askata ta a sai ta sa ta hands down ta shi ta bi ta iya rashin wato hakuri ɗaya kenan ta bi ta iya baki ta bi ta wayo sai da aka Zainabu an kora hujja ta gaba ɗaya ta shiru manzo Allah yana kallon sai yana murmushi fa da zari annabi sallallahu alaihi wasallam ila Aisha wa qala innaha bint Abi Bakar yace lalle a gida Bakar take ma'ana ke mai hikima to wannan ba fa na bari daga kace annabi ya ga an ya kai sai mun sai ah, ya to ai mata ni fara ga manzo Allah ya hada su ba ka fadan mata sunna ne amma su take kawai wani hikima ne da tsarin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine bai kula su ba. na eh na falqasu abin nabi anan shine annan nisa annabi sallallahu alaihi wasallama da rahiru matan manzon Allah dai kishiyoyin waya kawo bayan dara'ir shay'ul kathir irin wannan kishi na faruwa tsakanin mata da yawa kowa zai ba da labarin irin wannan don an ce ramma ce ta yi musabaka har tana niƙabinta kusan rabin jikinta ga tana hijabi kamar bukka duk iliminta ko duk takawarta ko duk haƙurinta ko ta bi can komai za ka yi mamaki wata za ka shekara ta arba'in da ma ta auri mijina tun tana shekara sha takwas sun shekara ashirin da ta gama more shi babu abin da bata mora bana shi yau kuma ya ce bari a auri wata ta shekara sha takwas again irin ta da aka ta take ba ta ce bata yadda ba eh sauyin ƴaƴana yau shi za a auri musu ƴaƴana wannan ai komawa baya ne eh an tsufa an girma ba san an girma ba in ya ce kuma ya auri tsohuwa sai da ya gani a jikinta ta riga ma ta kare in ya ce wuri kyakkyawa sai a ce mene a ce kyan dan maciji ne fa kyan dan maciji ne in mummuna ce a ce haka za su da Allah ji ba bai ma iya amma ce wannan ranka abin da ya gani a cikin ta wallahi in yan masu kuɗi ce za a ce kuɗi ya gani in yan talaka ce a ce ya dauko kan shi wahala ma'ana biro da ka aura ko hurra aini ka je ka aro daga aljanna daga gawo da sai a sa abin da su fara kan shi ke nan wajen wannan yakta ta tsare mata ido ta rufe mata ido suna faɗa da ita rikici iri iri neman rikici iri haka idan ba da ita wajen to kai in ka tsakani sai ka iya takuna shi sa a bisa tsarin sunna zama aslan an fi son mata ya zama kowace gidanta daban ko da a cikin gida ɗaya suke amma ya zama kowace tana da iya hurumunta tana da ɗakinta tana da bayinta tana da kicin ɗinta tana da zawon da ce rayuwarta a amma irin wannan da muke mu yanzu Hausawa sai ne dinga jari kima jama'a gaskiya mu fara kan mu gaskiya shine a ce mata ne ga suna haka azuba a gida duka kuma bayi daya kitchen daya miji ma daya tukunya daya akwai matsala da ma dole a dinga yi dan da wannan ta shinkafa da miya sai ta ce kin san bana ci ai kin san ban san irin wannan abincin ko kuma ta ce ni ina da ciki ciki na bai san irin wannan abincin asali ma da abin ce abincin ta kawai babu inda aka ci sai abin ta ba al'adar mu ce kawai ta Eh? wani sauki mara su ba sa mayi ne yi gaba daya amma mata ba su amma ba su sauki gaba da kishi ba su da shi kamar na koyi na su ne kishiyoyi su ne agarai ala ayi halin zama wanda ya shirya wa kanshi zai aure ta da ɗaya ko ya shirya cewa sai ya takakkiyar zuciya kuma sai ya iya takun shi dole kana sai kai ƙarya shi za musulunci ba halin maka sai ta zama kamar dan mudu muramuki muramuki haka dan siyasa siyasa dole ne Allah shi kyauta shi ne sai ke cewa wa nahnu naqulu muna cewa na'am aqta'at hafsatu wa aisha walakin ma ta billahi lalle ya da aisha sun yi kuskure amma ba su kafirce cewa Allah ba akwai rago wannan kisa jama'a insha Allah idan mun zo karatu na gaba za mu karanta ta daga littafin sahihul bukhari wanda yake sahihul bukhari ya dauko kitabun nikahi babu mawqidatul rajul ibn tahu li hali zawjiha wanda bai da shi kuma za a zo da photocopy insha Allah ba mutane nan ku je cikon kissa cikon asalin wannan rigima insha Allah za mu kwana nan insha Allah sai lokaci ya kure سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم